Ta shirinmu na nishaɗi yau bakwancin wa muka samu. Sunana Nura muhammed Inuwa wanda aka fi sani da Nura LOC na Gwanja. Na Gwanja? na. Today da aka ji na Gwanja an san kai mecece sana'arka. Gaskiya ne, ni sana'a ta a makaranta ce, kuma Allah ya sa ina sayar da babura ina kuma koyar da yara ɗalibai haka a makaranta o oh, baya ga waka duk <laughs> kana koyarwa a makaranta kuma ka sayar da kai abin bai maka yawa ba ba wani yawa a cikin lamarin rayuwa ai dama koyarwa <laughs> ga kuma sai da babura to ai dama haka lamarin rayuwa ya kunsa ka yi ka raba me ake cewa hankali biyu ko kuma da aka ce ka eh. faɗaɗa sana'a ko in ba wacce akwai wacce sana'a goma maganin me ake cewa <laughs> haka ne um, me ya ji ka fara waka to abin da ya ji hankali na na fara yin waka gaskiya ina yin waka ne a makarantar islamiyya idan wato za a yi wa ɗaliba aure akan sa ni in yi wa ɗaliba irin ta bankwana haka mm. to daga haka haka kuma allah ya sa sai na faɗa wasu ɓangare wasu ma za su yi aure sai su zo su ce da allah alhaji nura muna so don allah a yi mana wakar biki saboda wannan yar uwa ce kaza kaza to da wannan dai aka fara da wannan aka fara <laughs> na batun shekara nawa a yanzu shekaru na da waka a da waka eh a gaskiya a takaice zan kai kama shekara bakwai haka ina yin waka to wace ce bakandamiyar ka to bakandamiyar ta gaskiya ita ce faran faran faran faran <laughs> na'am ya take to waka fari da farar ita ce zan yi ta kama haka sannu fari da faram faram fari da muhammed faram ta taho matata yar uwata ya mai tsabta ƙaunar ki na furta kin can mata ita ma wannan taban kwana ce kai wa wata za ta yi aure to ita wannan waka fari da faran-faran da na yi wata ɗaliban mu ta aure sai ta ce tunda ita ma'ana tana da sha'awar soyayya a gare ni sai na take ce mu to ita ba aure za ta yanzu ko da za ta yi aure kuma budurwa ka ce dai a eh, ta kaiwa eh na'am na'am wani irin saƙonni ake isarwa a waka to da isar da saƙonni kama kala uku mhm. na farko ina faɗakarwa ga al'umma jama'a gaba ɗaya al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu ina jan hankali ga mutum ya guji abin da ba nasa ba sannan na uku kuma ina tarbiyyantar da ina tunatar da mutane akan tarbiyyantarwa maganar biyayya ga iyaye yadda muka riski kanmu a ciki to a wannan waka wani irin kalubale aka taɓa fuskanta to gaskiya ni a waka ban fuskanci kalubale ba sai dai in ce gudunmawa ta ci gaba daban-daban da na samu ya a gaya mana ya Allah ya sa a cikin wannan harkar waka na je saudiya sau ɗaya biyu kuma da tafarkin wannan waka ne biya maka aka yi kofa? eh an biya min ne gaskiya Dur a sanadiyar waka Dur a sanadiyar waka gaba daya kalubale muke tambaya to kalubalen da gaskiya ni na fuskanta a cikin harkar waka kin san bayan da za a yi mutum a ce wai gaba ɗaya mutane suna son abin da yake yi ko kuma gaba ɗayansu duk abin da yake masoya ne kawai suke bin sa to gaskiya akwai wa'yansu mutane da suke jifa mu da irin wa'yansu kalamai na cewa wannan abin da muke yi ai gaba daya wasu su ce gurɓata rayuwar yara ne to kowa dai kin san da irin abin da zai jefe ka da shi ana mana kallon da bai kamata ba amma rashin fahimta shi ne kawo haka domin idan zaka isar da sako a yanzu ta fannin nan yanzu zaka isar da sako yanzu yanzu zai tafi kamar a cikin wata waka ta da na yi ta um, jawo hankali sosai saboda zamantakewa ta yanzu kashe-kashe da an yi aure haka wannan ta kashe mijinta wannan ta to kan haka nake cewa yar um, maciji ya na gano ki kulluɓa mai kyan banza dama dai ki gyara halinki ki bar bin mazajen banza mun rike cikin soyayya da ni da ke ba jayayya buri nake mi aure tarayya da ke ɗiya mai alkunya ni na birani da damuna don na kara haƙƙin soyayya to in na barka zaka ta tafiya me burinka <laughs> a takaice to burina a rayuwa kamar yadda kama yadda kowa ya sani kin san a waka ma akwai mai gida mm. ni mai gida na Alhaji Ado Gwanja kama yadda mutane sukan so su ce wai da an ce mai gidana a dogon ja me zan iya yi sai na ce musu ai zan iya saka murya kama yadda a dogon ja yake yin magana insha Allah to a rera muna cikin wasu waƙoƙin sa a ah, ai waƙoƙinsa yanzu yanzu kuwa zaki ji su saboda gaskiya ni na gwanja ya yi mun komai da komai ya yi mun gata ko ba gaskiya ba Cas, <laughs> Allah ka shi ni dan daɗi. A shan ruwa rawa, mata a shan rawa rawa, ku sha nan ku duniya ce. Haka. Lalle kai na gwanja ne. To al'adar shirin nan muka yi wa mawaƙi ta tsiye mu ce mana baiti kai mana amshirira dandalin VOA. rediyo ce ta matasa da ake kama ta akan wayar salula ko ipad ko laptop idan muka tsiye ka eh. za ka iya mana baiki ko ah, amshi ko za ka sha kayi na gwanja ya sha kayi <laughs> ai ba zan so a ce mai gida ma ai sai ce na ba da kunya VOA radio ce mukamo VOA mutuncin kowa a mutuncin al'umma. haka to an dai sha da <laughs> to muna na gode sosai sunana nura loc ko ce nuran gwanja baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria